Sashen Hausa na murya Amurka yake magana da wannan hantsi akan mitoci da suka hada da sha tara 31 da kuma 60. a jamhuriyar Nijar ana iya jin mu ta tashar VOA Africa a zango da da biyu biyar ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalol da niya a yayin da duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com Jama'a barkamu da wannan lokaci, Baba ya kuma makeri ne tare da Mahmud Lalo muke farin cikin sake saduwa da ku da wannan hantsi. To ko bayan kun gama jin labarai za ku ji cewar gwamnan jihar Neja Alhaji Abubakar Sadi Bello ya yi wata ganawa ta musamman da tsofaffin gwamnoni da mataimakansu 'yan asalin jihar da ma wasu ministoci da suka fito a wannan jihar don neman hanyar da za a warware matsaloli da ke addabar jihar. Muna kuma ɗauke da maimacin shirin ciki da gaskiya na Ibrahim Alfa Ahmad, akwai kuma sharhin wasu jaridun ƙasar Kamaru da kuma saƙonni da kuka aiko mana amma duk sai kun gama jin labaran duniya. jama'a assalamu alaikum ƙungiyoyin ba da agaji sun ce suna lalemar habin da alkawarin da gwamnatin shugaba trump ta yi na ba da tallafin kuɗi kusan dala miliyan 640 domin taimakawa wasu ƙasashe hudu da matsalar karancin abinci ke addaba suna masu cewa tuntuni lokaci da ya kamata a tallafa waɗannan ƙasashe sai dai sun kuma ce akan ɗauki tsawon lokaci kafin irin wannan taimako ya kai ga waɗanda suke matuƙar buƙatarsa shugaban na amurka ya sanar da tallafin ne a lokacin taron kolin ƙasashen g20 da suka fi karfin tattalin arziki a duniya da aka yi a hamburg da ke jamus a ƙarshen makon da ya gabata sanar da shirin tallafin har ila yau na zuwa ne makonni da dama bayan da majalisar dokokin amurka ta amince da ba da tallafin ga nigeria da sudan ta kudu da somali da kuma yamal noah gottschalk babban jami'ai mai ba da shawara kungiyar oxfam mai gudanar da ayyukan jin kai da ke amurka ya koka da abin da ya kwatanta a matsayin babban jinkiri da aka yi samu wajen sanar da shirin wannan tallafi ya ce yana da muhimmanci a gane cewa sanar da shirin ba da tallafin a taron kolin kasashen na g20 ba yana nufin an ba da tallafin ba ne sai dai a lokacin da aka tambayi wani jami'in hukumar usaid mai ayyukan raya kasashe a duniya kan abin da ke haifar da jinkirin bada tallafin sai ce a lokuta da dama amurka kan yi hoɓɓasan ganin ta ba da irin wannan tallafi duk da cewar zafin yanayi na ma'aunin digiri celsius ya haura maki hamsin a birnin kuwait sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson ya samu nasarar yunkuri da ake yi na ganin an samu matsala matsala a wato sanyaya rikicin diplomasiya da aka kwashe wata guda ana yi wanda ya kai ga makwabtan kasar katar da ke yankin gulf suka mai da ita saniyar ware a lokacin da yake tsaye kafada da kafada da takwaran aikinsa na kasar qatar muhammad bin abdulrahman al al-thani sakatare tillerson ya bayyana cewa amurka da qatar sun saka hannu a kan wata yarjejeniyar fahimtar juna kan wasu matakai da hukumomin duha za su ɗauka domin daƙile hanyoyin da ake samar da kudaden gudanar da ayyukan ta'addanci a jiya talata sakatare tillerson ya yi safa da marwa a tsakanin birnin kuwait da duha babban birnin qatar yayin da yake shirin ziyartar birnin jidda na saudi arabia a yau laraba domin ganawa da bangarori da ke takaddama da juna a wannan rikicin da zumar auna yadda suke ji a wannan takaddama da kuma wato neman hanyoyin da za a samar da maslaha. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Amurka yana yaba wa ɗansa saboda fitar da wasu sakonnin imel da ya yi waɗanda ke nuna yadda gangamin yakin neman zaɓensa ya haɗu da wata lauya 'yan rasha a yunkurin neman wasu bayanai da za su aibanta a takarar shugaban ƙasa ta jam'iyyar democrat hillary clinton mataimakin sakataren yada labaran fadar white house sarah huckabee sanders ta karanta manema labarai wata sanarwa da shugaba trump ya fitar a jiya talata inda yake ko da ɗansa sai dai sanarwar bata ambaci irin illar da fitar da sakonnin imel ɗin da ɗansa ya yi za ta haifar ba. da safe jiya talata dan shugaba trump ya fitar da sakonnin imel din bayan da ya ji labarin cewa jaridar new york times na shirin wallafa wani labari a kansu sakonnin imel din sun nuna yadda rob goldstone wani mai harkar yada waka dan burtaniya wanda ke wakiltar natalia veselnitskaya lauya da ta hadu da dan shugaba trump jim kaɗan bayan da shi trump din ya samu nasarar lashe tikitin tsayawa jam'iyyarsa ta republican takarar mukamin shugaban ƙasa golson ya faɗa wa trump ƙarami cewa a ranar uku ga watan yunin bara babban mai shigar da ƙara a rasha ya yi tayin baiwa gangamin yakin neman zaben trump wasu takardu da bayanai waɗanda za su fallasa hillary kan wasu hulɗoɗi da ta yi da rasha waɗanda kuma za su taimaka wa mahaifinsa kwamandan dakarun haɗin gwiwa a ƙasar iraki ya ce suna sa ran shugaban ƙungiyar isis abubakar albagadadi ya mutu tuntuni sai dai wato ya yi kashedin cewa ko albagadadi ya mutu ko kuma yana raye har yanzu yunkurin neman kwato dukkanin wato yankunan iraki daga hannun ƙungiyar bai kawo ƙarshe ba a jiya talata lieutenant janar steven townsend ya faɗa wa manema labarai a ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon a lokacin da aka tambaye shi ɗuriyar albagadari cewa ba ni da masaniya kuma ba ni kuma da wani dalilin da zai sa na san ko yana raye ko kuma ya mutu townsend ya kara da cewa idan har ya mutu hakan na nufi akwai wanda ke jagorantar kungiyar ta isis kuma ina tunanin suna kokarin yin rufa-rufa game da wannan mutuwar tasa domin su kara wa kansu kwarin gwiwa a 'yan makonnin nan akwai rahotanni da dama da ke nuna cewa albagadadi ya mutu ciki har da ikirarin da 'yan rasha da 'yan siriya da kuma iraniyawa suke yi a farkon jiya talata kungiyar nan mai sa ido akan kare hakkin bal'adama a siriya da ke birtaniya ta syrian observatory for human rights ta ce ta samu bayanai da suka tabbatar da mutuwar shugaban kungiyar ta isis labaran duniya kenan aka ji daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc to madalla gwamnan jihar neja alhaji abubakar sani bello ya yi wata ganawa ta musamman da tsofaffin gwamnoni da mataimakansu 'yan asalin jihar da ma wasu 'yan asalin yankin da suka taba rika mukamin minista don neman bakin zarin warware matsaloli da ke addabar jihar wakilinmu mustapha nasiru ba tsari amina ya shirya mana rahoto akan abin da taron ya tattauna a kai Gwamnan jihar Niger a Najeriya Alhaji Abubakar Sani Bello ya yi wata ganawa ta musamman da tsaffin gwamnoni 'yan asalin jihar da ma mataimakansu da kuma waɗanda suka taɓa riƙe mukaman ministoci 'yan asalin jihar. Bayanai dai sun nuna cewar ganawar na da nasaba da yadda jihar ke fama da matsaloli iri-iri, kama daga matsalar tattalin arziki da kuma takun sakar da ke akwai a tsakanin jihar Niger da kuma gwamnatin Najeriya akan wasu wurare ko filaye da jihar Niger ta ce gwamnatin Abuja ta karɓe mata. da kuma uwa uba matsalar rashin tsaro da ya addabi wasu sassa na jihar Niger. daga cikin tsaffin gwamnonin da suka yi ganawar da gwamnan har da Dr. Ma'azu Babangida Aliyu da ke fuskantar shari'a a sakamakon tuhumar da ake yi masa na karkatar da wasu kudaden jihar a lokacin da yake mulki. Tsohon gwamnan jihar Katsina Kanal John Yahaya Madaki mai ritaya shine ne ya yi wa 'yan jaridu bayanin dalilin gudanar da wannan taro. Eh, abin da muka zo ganawa su na ɗaya state na state namu. yaya state namu how is it faring in the affairs of things in the federal republic of nigeria na biyu uh, economy tattalin arziki yaya za mu yi galvanizing waɗannan abubuwan kamar yanzu akwai areas na niger state da federal capital ta karɓe su me za mu yi a ba mu waɗannan areas ɗin kamar su dams da menene da sauransu ya za mu karɓe su bak to kowane mataki suka ɗauka a kan sha'anin tsaro da ya addabi jihar sha'anin tsaro mun tattauna amma sauran tattaunawa lokacin kwamiti nawa za mu tattauna fiye da wani to sai dai a ɗaya gefen akwai masu fassara taron gwamnan da magabatansa da cewar al'amurra ne suka fara rikirkita gwamnan shi yasa ya fara neman madafa daga tsoffin gwamnonin. To amma masanin shari'a barista Tanko Muhammad Zakari ya ce gwamnan yana kan hanya. Shari'a ta ce duk inda za ta yi ka ciyar da jihar duka a gaba kana da iko kai. Kuma ka bane mm. kuma kana ce ka kira kowane ne ba da shawararsa yadda za a yi jihar ci gaba. Yana kan cewa a matsayin su na su mutum boloni sun riga sun tsara wannan kujerar yana da cewa yadda za su kasar ci gaba saboda ga matsalolin tsaro ko ta ko ina ya kira su don ya kara shawarwari da za a yi ci gaba ai ba wani kan ba wani kasawa ba ne. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. To madalla a gaida Mustapha Nasiru Batsari yanzu kuma sai a shakata da wannan waƙar bisa inji. amma mai akwai da babu duka dangantaka ku daidai. Allah ike faɗa haka ba ni na ke faɗa ba, da ni na ke faɗa haka da sai ku ƙaryata ni. amma mai akwai da babu daga dangantakan ku daidai Allah ike faɗa haka ba ni ke faɗa ba da nake na ke faɗa haka da sai ku ya kai mai akwai ka gane idan kai gida talatin cikin guda za ka je ka kwana a ɗaki guda ka kan a kayan gado guda ɗai haka nan wanda bai da komai gida guda za a iya kwana a ɗaki guda ya kan a gefe guda ya kan a kayan karau na falle to yan gare ya wayi ta nan daga dangantakan ku daidai. in ba ku misali kai mai akwai ka gane in kana ta kamar akwai ne ba ka sanya hula goma a kan ka kai ɗai ai da ɗan gano ka sai a cewa na ya taɓu sai dai ka sa guda ɗai haka nan wanda bai da komai shi ma isa guda ɗai mutuƙar in yana da hali to ma idan ka duba ta nan da ka zangon ta daidai. misali da agogon jaka talatin da agogon sulai talatin in wannan iba da loto daidai wannan iba da loto daidai yan za a dai kira sosai ka ji sunan su don agogo. In ba kuɗin misali da nonon sulai talatin da nonon kwabo talatin in za ka dai zuba a yi sai ka dai farin su daidai. kyauta ne in kana takama akwai ne ba ka sanya takalmi goma a san ka kai dai ai da an gano ka da ake gama hauka na sai dai ka sa guda dai Adalla da fata an shakata da wannan faifan. To yanzu kuma waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu karfe uku da minti goma sha uku kenan na dare. Ga shirinmu na gaba. Assalamu alaikum. Ɗaya daga cikin mutanen da Mudassir ya ambata a lokacin da yake bayanin yadda aka yi har 'yan kwamiti suka kashe abokinsa Zayyanu da abubuwan da suka biyo bayan haka shine mutumin nan da ake kira Bala Bazuka. Murtala Faruk San Inna ya yi magana da shi Bala Bazuka, wanda ya bayanan wasu abubuwa dangane da wannan lamari na kisan Zayyanu. Bala Bazuka, ni ne shugaban tafiya na wannan ƙungiya. ni ne kwamandanta hukumar dai cid ta zo na nan ga da takarda bari in nuna maka ita wanda ta kawo min cewa tana gayyata ta in zo nan sokoto police station a cid office kuma na ta yi ofishin aig ina ganin wannan allah so ka iya amince mata da cewa daga can ta hito haka ko to mun je ofishin aig akan wannan ishu din maganganun da suka tambaye mu mun ba su ansa gwargwadon abin da muka sani domin mu ko da abu ya faru ni dai ba ni ko cikin jika na fita na je wani gari da ake kira ambursa to ina can kaga duk abin da yake faruwa na nan ga tsakan da Allah da labari ne amma abin da na ji sai aka kawo ma yara labarin akwai waɗansu waɗanda suke laɓewa in dare ya yi su su yi sata ma mutanen shiya yaran mu wai sun tafi sun kamo su sun taho da su yara suka kuce da daddare da sahi nake ji don ni an ka kira da sahi an ka ce in tara duk yara na don normally haka na aka yi muna za a kira mu daga station a ce mana mu kawo ga mota mu zo mu yau aiki mukan ba har garin ga mu ƙauyuka mu yau aiki tare da 'yan sanda mu kamo mu kawo to a wannan rana aka ce ana so in tara yara ni dai kawai na kira yara yara sai suka taru as usual sai ga jami'an tsaro suka zo aka kwashe kowa da kowa ba mu san wani ya mutu ba sai da an ka taya ɗaya daga cikinsu ya dawo na ce a an ka ce ai wai cikin yaran da an ka kamo jiya wani yaro ya mutu shi na an ka gani yanzu ya mutu amma ya nuna waɗanda sun ka kamo shi suna can ga hannu wanda an ka ɗauka nan ya yi mutum hamsin in Allah ya su an ka da su an ka sa su layi ya bi su ɗaya da wannan ba da wannan ba da wannan ba da wannan ba har ya da waɗannan mutane Waɗanga mutane sun je sun ba da bayani abin da suka faɗa a birnin kebi shi suka faɗa sokoto sannan mu abin da aka tambaye mu shi muka faɗa. yanzu magana da muke so mu tabbatar shi ne ka yarda cewa yaranka sun azabtar da waɗannan mutane a lokacin da suka kama su su biyu ma'ana zayyanu da abokinsa. a'a ni ba ni yarda da sun azabtar da shi tun da ba su faɗa min sun azabtar da shi ba sannan ba su yi gaba gare ni ba to yaya zan kama su da wannan lahi na cewa sun azabtar bayan 'yan sanda sun tafi da yaran naka me ya faru. bayan sun tai da su aka aiko takarda na gaya maka an ka zo an ka kama ni ni an ka tai da ni akan in yi bayani an ce an gani mota ta ita ta ɗauki gawa haka an ka ce wa ya gani mota ta ta gawa na tai na yi bincike gaba ga ss na sokoto ga gaba ɗaya aka yi sauraron da yan allah ya so ba mu da sakai mutum goma aka tambaye shi shi mu da sai shi ya yi bayani ya ce shi yana nan laɓe can wajen masallacin isa zakiru wai ya gana shiga mota ta ta shiga kwana ta tahi da gawa amma da na yi tambaya cewa to na ji wane ne yake jaye da mota wanda sir ya kasa ba da ansa yaya ya gagawa a ciki sannan wanda ga bayani ne na jiya ga kunne na cewa ya ce ma aboki ne tashe mutai ya ce mai bai iya zuwa to ya an kai kuma ya ga mota ya gane gawa ta ciki sannan da ya je me yasa bai faɗa ma uwar cewa ya ga da bala bazukan da magaji da ta ƙare ya gane su sun ɗauki gawa me yasa bai faɗi uwan nan ba tun da har ya gani ya rufe wannan har aka zo aka yi abin da aka yi kuma a ya san inda gawa take har ya gode ta shi da kai ne mu da siru don haka mu muna zargin mu da sirrin nan da abi ne ya heta duk abin da ya samu yaron nan wallahi ya sani kana so ka musanta cewa ba a nan aka yi mai azabar da ta yi sanadiyar mutuwar shi ba ko ko a'a a nan ya mutu ko kuma menene kake tunani bisa ga abubuwan da ya faɗa kamar yadda na yi maka bayani iya binciken da ya kamata in yi na yi ga sauran yara abun na samu labari hakika ne sun tsare yaran nan a garin a kai saurin 'yan sanda sai su masu tsaron kwana ya dauke su to bayan da kwana ya dauke su a nan wurin koko akan hanya a nan cikin eh, gidan da muke eh, aro mm. eh, nan gidan sarauta tsoho yawa to dama nan na muke duk 'yan kayayyakin mu nan suke to sai aka ce sun yi kwana yaran sun bi taga sun gudu to amma sai gashi da sai an ka aiko an ka ce mu taho za muna wani operation na tara yara muka tahi sai shi yaron ya ɗora nuna da wani da wani da wai ashe wani aka samu ya mutu watan akwai abin tunani nan a mu muna zargin wannan mu da siru tare da abokinsa zayyano ya fita bai yiwa ya fita ya bashi nan ga yanda suke kudda kudda shi da shi sannan ya ce shi ɗaya ya ta ya bashi nan ashe ya bashi da rai kenan na kaka an ka yi ya ga cewa an ga mota ya gane akwai gawa cikin mota mu abin da ya dore mu na kai sannan bayanin da ya faɗi birnin kebbi ba shi ba ne ya faɗi police station jega bayanin da ya faɗi police station jega da birnin kebi a can aig office sokoto ba shi ya faɗa ba abin da ya faɗa a can kaga in za a yi muna adalci sai a duba a gani don me statement ɗin shi ya sha bamban na birnin kebi daban na sokoto daban na rediyo daban to mu muna ƙara kyautata zargen mu da sir ya san wada an kai yaron nan ya mutu don mi kakaye ya san inda gawa take don shi ya kai uwa inda gawa wai ya ta ya shiga mota to duk wanda zai shiga mota a jega zuwa dan warai wallahi da bakin zaito guest in abin da ya kai health technology babu wanda zai zuwa tara mota har gaba ga barka da zuwa don zai na aliyar ko dan warai tsakanin da Allah to shi me ya kai shi a can barka da zuwa inda ya je can ya gagawa yanzu haka wallahi ban san takamaimai ina na hanka gagawa ba illa an ce bayan an wuce barka da zuwa to yanzu kamar yadda shi su yan uwan shi marigayi suke iddi'ai na cewa an kama yaran naka kuma gashi an sako su shin bisa wani dalili aka sako su bayan kai kanka kaya cewa an kama su dan jarida ina son kai aiki da hankalinka kuma mu yi aiki da hankalinmu yaran nan dai kotu bata yi watsi da shari'a ba bata kai karshen shari'a ba beli aka bamu on condition da ƙyar da wahala muka neme su aka bamu su beli masu sauraro kuma sai ku yi aiki da hankulanku tun da farko shi kansa da sirri a cikin bayanin da ya mana bai ambaci sunan bala bazuka a cikin waɗanda suka kamo su ba to amma ya ambace shi a cikin waɗanda daga bisani suka fitar da gawar zayyano bayan da ya ji waɗanda aka bari gadin su suna maganar a waya cewar ya mutu. To kinan wato duk ka san waɗanda suka yi maka wannan al'amarin? Duk na san su. Su nawa ne? Su goma waɗanda suka je su haka mu su goma sha hudu ne. Dawa dawa dawa. To gaskiya wasu ban rike sunansu ba amma na rike suna Atta da Kabiru Shola da Mubara ragowa ban rike sunayensu ba gaskiya. wa'anda sun ka dogawa ta sun ka je sun ka jifa da ita da halidu ta ƙare da bala bazuka su sun da magaji su sun ka je sun ka jifa da gawashi. Game da batun azabtarwa kuwa masu sauraro suna iya duba jaridar Daily Trust ta ranar Lahadi goma sha tara ga watan Fabrairu na wannan shekara wadda ta yi labarin wannan lamari. A tattare da wannan labarin akwai hoton irin raunukan da mudassir ya samu a gadon bayansa, raunin da koda a ce zai iya yi makansa da gangan zai yi wuya ya yi su, balle kuma babu ta hanyar da zai iya yin su. Sannan a duk cikin bayanan da dukkan ɓangarorin da abin ya shafa suka yi, babu wanda ya ce an kama zayyanu da madassiru suna ƙoƙarin satar wani abu ko an kama sun yi sata. ko da sun yi kuwa babu wanda ya isa ya musu hukuncin kisa idan ba hukuma ko kuma shari'a ba. Kamar yadda aka ji bayani daga bakin dukkan ɓangarorin da suka yi magana ya zuwa yanzu ɗin, ofishin mataimakin Sufeto, janar na 'yan sandan Najeriya shiya ta goma da ke Sokoto ya shiga cikin maganar har ma ya gudanar da bincike, ya kuma ce lallai a tuhumi mutanen da mudasir ya bayyana da laifin aikata kisan kai. Daga nan 'yan sanda sai suka mika wannan batu a hannun ofishin daraktan shigar da ƙararraki ko kuma DPP a ma'aikatar shari'a ta jihar Kebbi. Daraktan shi ne yake da alhakin gurfanar da waɗannan mutanen da ake tuhuma a gaban kotu, wato shi daraktan gabatar da ƙararraki na ma'aikatar shari'a ta jihar Kebbi. A shiri na gaba, za mu ji ta bakin kakakin 'yan sandan shiya ta goma da ke Sakkwato, da kuma magajin garin Jega wanda ya magana kan sanya masarautar Jega cikin wannan batu na kisan gilla da aka yi mazayyanu. A huta lafiya. ba yanzu kuma ga kaɗan cikin sharhin jaridun ƙasar Kamaru. Za mu fara shirin jaridun namu ne da jaridan Du Sahel ta arewacin kasar jamhuriyar Kamaru. Ana tarwato mana cewar maharan Boko Haram sun yi garkuwa da waɗansu matasa a garin Amcide kusa da kan iyakar kasar jamhuriyar Kamaru da kasar ta tarayyar Najeriya. A cikin su akwai walajan kaya mai shekaru goma sha biyar ya dai Musa yana shekaru bakwai ne Latif Madu shi ma shekaru goma sha biyu Yusuf Jacob yana da shekaru tara sai kuma Ibrahim Alhaji mai shekaru shekaru goma sha biyu har yanzu haka babu amo babu labarin su jaridar nouvelle expression kuma sun nuna mana cewar shugaban limamin cocin katolika na ƙasar kamaru Monsieur kilida ya gana da shugaban ƙasar jamhuriyar kamaru mustabiya a fadansa da ke birnin yawunde anda kilida ya zayyana wa shugaban ƙasar ta kamaru irin yadda aka yi aka halaka takwararsa rabaran bala na garin bafiya sai kuma jaridan kamaru empo an da ita ma ta rawaito mana cewar dakarun tsaron ƙasar jamhuriyar kamaru na bir sun halaka maharan boko haram guda biyu a jihar arewa mai nisa musamman ma a garin walasa ranar takwas ga watan da muke cikin nan da misalin karfe hudu na asuba ƙauyen da yana da tazaran kilomita bakwai ne da garin Amcide, kan iyakar kamaru da najeriya jaridan integration kuma ta fayyace mana cewar yanzu dai kotun sojoji na ƙasar jamhuriyar kamaru suna ƙoƙarin gurfanar da ministan ministan sifiri na kasar Edgar Alemme bango? a gabansu domin yi masa binciken kwakwaf a kan cin hanci da karɓar rashawa da ake bincikensa da shi wanda ya karɓa a kamfanin Bolore waɗanda suke tafiyar da kamfanin jirgin ƙasa na ƙasar Kamaru kasancewar gwamnatin ƙasar ta umarce su da su sayi taragan jiragai irin na zamani amma suka yi kunnen uwar shegu wannan al'amari dai ya janyo kace na ce a wani hatsari da ya faru wanda ya laƙume rayukan sama da mutane ɗari uku Jaridan Ades Info kuma ta ce an gano waɗansu shugabannin ƙananan hukumomi waɗanda suke da shaidan takardun kammala jami'o'insu na foge a jihohin awaren Ingilishin ƙasar. Yanzu haka kansilolin ƙananan hukumomin suna ƙoƙarin tsige su daga kan kujerunsu. Sai kuma jaridan Independent ana ita ma ta hango mana cewar shugaban ƙasar jamhuriyar Kamaru mustabiya yana buƙatar majalisar dokokin ƙasar da su yi ƙoƙari na yi wa kunin shari'an ƙasar gyara gyaran fuska kasancewar yana bukatar yin a kan kujerarsa. Za mu karkare sharhin jaridun namu ne da jaridan Informaten an da ita ma ta nuna mana cewar maharan Boko Haram sun yi awun gaba da wani babban dan kasuwa a garin Karena da ke karamar hukumar Darak a jihar Arewa mai nisa wanda har yanzu haka iyalansa da gwamnatin ƙasar ta Kamaru ba sa jin ɗuriyarsa. Muhammad Awal Garba, muryan Amurka daga ƙasar Kamaru. To madalla a gaida Muhammad Awal Garba. Yanzu kuma ga kaɗan cikin sakonni da kuka aiko mana. Assalamu alaikum BOA mai magana Alraf kana gashuwa babban orita jana da kungiyar muryar talaka na Najeriya. A yau ina kira ga jama'ar mu na garin gashuwa da kewaye kuma da jihar Yobe. Da mu wa Allah da annabi mu ci gaba da roƙon ruwa. saboda damunan na ita ce mai alheri ga talaka da kowa da kowa kada mu yi kasa a gwiwa wajen roƙon Allah kada mu ga in mun samu ruwa mu koma mu yi bacci mu ce wai ba za mu roƙi Allah ba Allah ko da yaushe ya kamata mu roƙe shi don mu samu amfani mai albarka da ƙasar mu mu kau da yunwa yunwa ita ma tana daga cikin yaƙi duk ƙasar da ta haɗu da yunwa ita ma yaƙi to saboda haka mu kauce wa wannan yunwar don ci gaban mu da jihar mu da kuma najeriya gaba da na gode daga alraf kana gashuwa babban odita janar na kungiyar muryar talaka na najeriya na gode ku huta lafiya assalamu alaikum da farko sunana aminu mai shayi na garin garbace da garbar kuma ta bali jantara ba tarayyar najeriya da farko muna mika sakon jajinmu dangane da waɗanda ambaliyar ruwa da afkawa a sulaija waɗanda suka rasu allah ya ji kansu waɗanda suka ji rauni allah ya ba su lafiya waɗanda kuma suka yi hasarar dukoyi Allah ya maida musu alkhairin su fiye da abin da suka rasa da kuma roƙo ga gwamnatin tarayya da ma da jihar Niger da ma kungiyoyi da masu arziki da fatan za su taimaka waɗanda wannan ambaliyar ruwa ta afkawa domin su samu su samu tudun dafawa da fatan Allah ubangiji ya kawo mana sauƙin wannan lamari na ambaliyar ruwa da ma dukkan bala'o'i daga inda lahi da ma wanda mutum yake aifasawa. na gode mai magana aminu mai shayi na garin ce da karmar hukuma ta bali da taraba tare da najeriya biyo ne da jima to yanzu kan sai labarai a takaice ƙungiyoyin ba da agaji sun ce suna lalemar hafin da alkawarin da gwamnatin shugaba trump ta yi na ba da tallafin kuɗi kusan dala miliyan 640 domin taimaka wasu kasashe hudu da matsalar karancin abin ciki a daba suna masu cewa tuntuni lokaci da ya kamata a tallafa waɗannan kasashe sai dai sun kuma ce akan ɗauki tsawon lokaci kafin irin wannan taimako ya kai ga waɗanda suke matuƙar buƙatarsa shugaban amurka ya sanar da tallafin ne a lokacin taron kolin kasashen g20 da suka fi karfin tattalin arziki a duniya da aka yi a hamburg da ke jamus a ƙarshen makon da ya gabata duk da cewa zafin yanayi na ma'aunin digirin celsius ya haura maki 50 a birnin kuwaiti sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson ya samu nasarar yunkurin da ake yi na ganin an samu maslaha na sanya rikicin diplomasiyya da aka kwashe wata guda ana yi da qatar da wasu kasashen yankin gaf to duka duka kuma da wannan ne muka kawo karshen shirye-shiryenmu na wannan lokacin hantsi sai kuma da la'asar za ku je wasu abokan aikinmu za su kawo muku sabbin rahotanni da sauran labarin namu yanzu a madadin kowa da kowa ɗin sashen wasu na muryar amurka musamman ma mahmud lalo da ya taimaka ma muka gabatar da wannan shiri da wanda ya tsara kuma ya ba da umarni solomon abu da injiniyan mu ta wannan safiyar hajiya zainab baba ya kuma makeri ne ke sallama da ku a huta lafiya